Allah, kaɗai ce. أنصر لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا خديجة خديجة اسمع عليك إنا لله وإنا إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله خديجة لا إله إلا الله محمد رسول الله آه آه آه آه آه آه آه خديجة آه, آه،, آه، خديجة آه آه a'a Khadija a'a dan Allah a'a a'a wayo ba ka da wannan rayuwa ba ta da amfani yanzu a gare ni ban fita daga bala'in kishiya ba na fada na dr mansur yanzu idan iyayena ma suka ga irin hotunan da ya dauka a lokacin ina maye sai su zata ma yawon duniya ta na tafi ni gara ma in kashe kaina in huta Allah ya yi haka subhanallah subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi ya haka sako sako sako sako da hulu la quwwata biwa Allah me fare haka haba biwa Allah ga alama bahaushiya ce ke kuma musulma ina ke ina rataye kai saboda bakin ciki watakila saboda wani abu da kika nema na rayuwa baki samu ba watakila saboda wani abu da ya bata miki baiwa Allah ina roƙon do Allah ki canja shawara domin ki tabbatar da cewa duk irin abin da ya same ki na rayuwa da arzikinki da talaucinki da samunki da rashinki hatta ƙwayar ruwan da zaki sha ubangiji ya riga ya rubuta ta saboda abin da zaki samu sai kin samu abin da za ki rasa ba wanda ya isa ya samu maki shi duk duniyan nan in ubangiji bai baki shi ba baiwa Allah ki tana cewa rataye kai ba al'adar bahaushe ba ce ba al'adar musulmi ba ce al'ada ce ta mutumin da bai imani da Allah ba bai imani da ranar lahira ba bai imani da mala'iku da kaddara kyakkyawa da mummuna ba bai imani da littafin Allah ba ina baki shawara do Allah do annabi ki san cewa ubangiji da ya halicci bayansa bai halicce su kawai dan wasa ba ya halicce su dan su bauta masa kuma bautan nan ta zama dole komin ki mun so kuma ya tanaji gidaje guda biyu ki sani cewa wuta da aljanna kuma tabbas akwai hisabi kuma abinda Allah yake faɗa cewa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ira dole ne ɗaya daga cikin gidajen na biyu sai sun tabbata to idan zaki me zaki ki cewa ubangiji ranar da kika tsaya a gaban zatinsa ana tuhumar ki da laifin kin rataye kanki kin kashe kanki kin mutu me zaki ki cewa ubangiji yayin da kika ga mala'iku suna kokarin ɗaukan bayi wa'anda suka saba Allah zuwa wutar jahannama ko kake ga bayi salihai wa'anda suke tafiya zuwa aljanna me zaki ce a wannan rana to ne muke nasiha do Allah do Allah race kai ba aikin musulmi bane na faɗa na kuma amma ki sani cewa yadda Allah yake cewa la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa a asa dan kankanin aiki na lada ubangiji baya manta da shi sai sabi a kansa babban aiki ubangiji baya masa girma in ba dan shi aka yi ba do Allah do Allah ki ajiye maganar rataye kai ki zo mu je domin in kina buƙatar wani taimako ko gudunmawa tawa zan miki lillahi wa rasuli kin amince to zo mu je. in Allah ya na yi alƙawari na zance zo mu ci ah, wani abu da na manta ma ni ban gaya miki ba domin ta yau gare ki saki jiki da ni ni wato akwai wani fannoni da nake karantawa na harkar tsirrai a dazuzzuka don haka ne na zo wannan daji ne ciki abin da ya kawo wannan daji yau kwana na kusan uku kenan cikin wannan daji sai dai na zo na gama koma cikin gari ƙauyen da sauka don haka zo mu Go over there, Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Zora mı? Sani? Çok. Kimden abi? Şimdiden. Kuma za mu zauna da ke Allah ya ba basma basma bari matan gidan ta fito sai mu abu ake cin da yake ne wallahi na sha rana na sha hanya na yi dogon tafiya ganin da ta mace ko wannan biyu allah na ganta a wani nisan duniya can inda nake gudanar da wani bincike amma za ta zama da mu saboda nake so ah, taimaka mata kamar da shi shina wanda ya taimaki wani ubangiji zai taimake shi bayanin ta yana da yawa amma dai ah, ina fata za ku zauna da ita abin da ya shafa abinci da magani gwagwunan iko wanda za a taimaka wa da shi idan na taimaka mata da eh, yake na biyu ina fata za a zauna da ita wato kitu da mana da daki wanda yake ba kowa ki ba ta daki ta zauna in fuskance na so da haka wannan shi ne abinda, da ke akwai sauran bayani kuma wani lokaci ma tattara in fuskance na yawa Wurin mu shiga daki yi wannan kalasa da ku rage abin shi na yara abin da nake so da ke yadda ya ce mun amana ke ma ki rike amana don ban yadda ki mun magana da mijina ba in za ki nemi wani abu a wajen shi ba shi za ki tambaya ba ni za ki zo ki samu tukunna ban yadda ko wani abu ya shiga tsakanin ki da mijina ba ko wani abu da wanda zai kawo mun tashi hankali tsakanina da ke bai yadda ba kina ji na don haka yanzu ki tashin kai ki ɗakin da ya ce a nuna miki amma baiwa Allah ni don Allah ya baki yarda sai mu haɗa ɗaki da ke tunda hakan zai fi miki kwanciyar hankali lallai baiwa Allah kin yi hankali na ji daɗin wannan bayanin da kika mun sai ki tashi mu haka dai hajiya mariya ta zauna cikin bakin cikin batan surukarta wato khadija kazalika ta kasa samun zaman lafiya da sa'id wanda take zarginsa da cewa shi ya haddasa batan khadija yayin da sa'id ya kafe a kan cewa shi bisa gaskiya ya yanke hukuncinsa na da wani

wallahi sai ya kuma wani abu da yake bala'in damu na rai wannan yarinyar tata nafisa nafisa mm. wallahi duk ta ɗauko iyayen uwarta dama da nake miki magana wannan yarinyar nafisa ita ma ke sai uwa uwar take yi wallahi dama an ce sai da dangari gari akan cin rai kuma dan hakin da kare na shi ke tsole masa ido wannan yadda kike gani kake yadda kike mata ido wanda ma har za ta samu idan ma za ta samu ta wannan shine da uwar ta ke yi don kuwa wannan yarin idan ta girma har ta samu tarihin abin da muka yi da uwarta gaskiya ita ma tana iya zama miki masifa wanda yake kuma bayan ta riga ta girma ba abin da muka iya yi ita ni da ko abin da na shirya mata wani shirya yarinya so ne ko dan ma ba so ne ba yanzu abin da zan so mata kawai in so mu za ta in so mu gana mata azaba kala kala in ma ɗauke ta za su ɗauke ta su ne da ita can gidan kakarta ta in ya so ta zauna a can ya kika gani ya yi ko da yi ba ke ma kin yi daidai a yanzu ba wani abin da za mu kawai mu haƙura tukun mu gama da wannan magana wannan magana duk a kawai da maganar ta ina za mu dinga tufka wani abu na warwarewa ta baya da zai yi ba wallahi ai wannan yarinya halin uwar ta karar ba da bata dauko ba ta sumi sumi yana da Nafisa Nafisa na'am na ga abin naki ma ci gaba yake tun ɗazan wulaƙanci ina ta kiran ki kai mun banza ko to zan magani ki a nan gida maza ta ki je cikin firji ki ɗauko min ruwa mai sanyi mai ƙanƙara ki zo nan calma. Tô. Kuma aqui, wanda ake gane ina zuwa ki jira ne.

30 lira, bu lira 50. Sen aynı. Sen aynı. 30 lira. kira sai yanzu ki ci gaba? Wadda wata shara muka yi da Fatima. cewa maimakon zama da yake a gida ne zai hana samun miki admission a wannan makarantar su ko za sai ku rika tafiya tare ina hello yalla bai ina gajiya <laughs> an yi ba gani muryar ok na gode a da akwai wata 'yar matsala ne wata yarinya ce da take kamar kanwa a na to suna tare da basma eh mai ɗaki na ba to shine tana zaune a gida haka kuma ta gama secondary school to muke ganin ko za a taimaka a ɗauke ta a koda dai form ajin farko ne kuke cewa ne ne ya wanda haka eh yes yes sai eh, kwarai da gaske a ah, gaskiya magana takardunta babu amma ina ganin dan ban ban shiga ma aiki ba me zai hana ku mata entrance exam nata daban in ta ci alabashi shikenan sai ta ci gaba yes yes kwarai all right thank you very much na gode wallahi na gode ya agare <laughs> sai ya jiwa thank you yawwa to an dace na sami proprietor na makaranta an gawa makaranta in gane shi ne lagos da malaka a gina da haka ya bas mai cin ga shi mun daɗe da tashi kuma direban bai so ni din na bi na gaji ake kin sani Khadija kin san halin shi wajen yawon sai ya tafi amma ki haƙuri, yanzu mu gan shi ya zo ni kaina na gaji ma magana da kyar nake yin ta Allah za ki gan ya wannan din da ya gashi nan na gane da ni kenan na dinga ranar bara jira sai ki gane shi ne to ranar din ma ba sai da aka tsaya ne miki misali ne miki amma da yau dai na rike sai mun je gida mun zauna tukunna ne zikin san duk an gaggaje la kin ga da ban ci kawai Sannan anti ina kwana. Ka shiga Allah ki ban gari. Zo nan. Mare ki kai ya ki min shara in na fito na tarar baki ba sai na miki shegen duka. Munafuka tashi ki fita. yanzu ba ga ke jirma Ina lafiya yi abu ba daidai ba ba zan magana ba Ina ga a mallaka ta mallaka ta ne ta kace to ga an yi abu ba daidai ba zan magana ba abin da mun zai ja mun fitina me kenan ya faru giya da za a ce da na gana tisa tana bin 'ya'yan banza ba zan magana ba in iskan unguwa ba da ke bishi to me yana ta sake gawo ne yana ta ba ina umma ta zo tana ta faɗa wai ina zalunci ta wai ban kamar in ya fice shi ne ta zo ta ƙare min zaki tana ina ne

yanzu har zai gida na samun yanzu ta cewa ma an ji an ɗauko na fi da za a yi haka kuma hajiya ta ma ai uwar ce ce an ɗauko ta an dawo da ita nan can ɗin dan yarinya an zo an mata faɗa kuma wani abun da za a ce yarinya ɗauko ta a dawo da ita kuma gida ne. Sani ne ɗa. Nake maka sani mai ɗa. Don an matso ka shi ne za ka zo nan ka same ni ko? ainihin na sa a halin da na nemi da ita na ɗauko ta to ni ba zan iya ba Nafisa tana nan kuma Nafisa da ta koma gidan ku sai dan uwarta ce ta dawo za ka zo kana yin shiru to Nafisa ba za ta koma ba ba ta ce kamar mun guri ni unguwa man sa ne ka da tafiya ta ai ba da tsaya ina jira ba ne da ko jirida ma na ce bari dan abin nan ina ka jima a wurin ne saboda ni ina ta ina ta rubuta rubuta ban san abin da ya shi ma barin aikin suke a tashi ne na daga ta wurin wuri ma gama aikin ba shine kawai da na hango ka ne magana fito ne da kada abin nan kin gaya mun sai dan dada jiran ki kin gama aikin a ba kuma yayi gobe na zo sai in karasa kin ga kuma ina jin wannan wuce din zan yi tafiya mai dubu yanzu mai gida in ka tafi a gobe za ka dawo haba na dubu ba ai sai ladi ba za a daura wannan zan yi kamar kwana biyu ko uku kwana biyu ko uku hmm. ni ba na son kai tafiya na kasa zai ka sha wahala kuma sai kice wanda zan in zauna a can har abada kwana biyu ko kwana uku gaskiya hmm? to alhaji gaskiya abin da kake ba ka kyauta amma ba na gaya maka bane ba wai dan bacin ba. na gaya maka ne da kai abin da yake damu yanzu a ce kullum mutum ya fita aiki ya bari gida sai dare can zai dawo ko kuma wani lokacin ma ka kwana duk a cikin aiki ke wannan abin duk ma'aikatan da suke ganin na ai suna dawowa lokacin da aka tashi daga aiki amma kai wani lokacin sai na yi barci ko ka zo ka buga ko kuma wani lokacin ma ka kwana na yi magana sai ka ce akan aikin kai amma ka yi haƙuri wannan magana ta ba ta makaranta amma daraja aure dai ai za ku duba ko ka ga ban taɓa zuwa na gaya wani ba shi isa ni na ture ka saboda abin yana damu kuma ba wanda zan gaya wa baƙin ciki na wanda ya yi wuce na gyara ne ke gyara ke karki dauke da mutumin banza ba ya za ki rinka irin wannan maganu haka sai ka ce kin ko dan ki ta kina wa irin wannan magana eh idan ban fita ba kayakin da kibin su za mu sayar mu ci mu ci abinci eh ko ko lokacin da kika zo haka kike ku sha mu fice nan wallahi a yan Hausa hmm? Hmm? to yake cewa ina yau dare ko kuma ina daɗewa a wajen aiki in ta kama amfana aikin san matsayi na a ofis ɗin eh? saboda haka abinda nake so da ke gida ne idan kin ga za ki iya zama ki zauna ki ci arziki idan kuma kin ga ba za ki iya zama ba to waje ba ba ke kaɗan mace mace da mata nan burjik a garin nan yau din nan ina da halin da zan iya kawo ƙwaya hudu kuma na ga dama in yi kwalkwara ko da kwaya nawa ne in zo in aje su a gidan nan wallahi wannan shi ne farko shi ne karshe Inda ba ki rasa ciwo ba ki rasa ba a Ba ki ɗaki na mutum ya ne ta ban mamaki wato khadija ya na ganka dukkan kaɗa rai sai dai wani daftar har yaushe za mu yi alkawari da yarinyar nan eh, da Allah ka buɗe mun baki don amma inda akan zina kake ɓata ranka billahi azim kan ce mutule ne kai ita kuma kai ita cewa yau din nan mijinta zai tafiya kuma na bada tayin za ta ta same ma hotel nan ba ka ji kai ba zai gamu gajin mijinta zai tafiya kuma yanzu kana shi ka faɗa ka zai ko nan da ɓangare ka kora shi ya tafi ta zo a hode wallahi a kaman dariya kai ba ka riga kariya ko kuma ta sallama ba ga ɗaban tsariya na gadija mijinki yana galla zamaki yana ba ki wahala cin bikin kode cin zama wata iri ki zo a ci arziki yanzu ga shi ta shiga uwar duna billahi zina shi mariyar ta hau shi <laughs> tun da na samu koga wallahi sai lafiya lafiya ta fi Khadija komai hausa ga ido mala ga bashiriya ita ya fara da ina da rikicewar iya mala ga dili ga iya tafiya ni abun wato wani taimakon sai in daɗi a cikin zuciyata wala yanzu haka ne ba abin da yake da ba to ai eh asuba ta gari Allah Allah to shi kenan mu ma za mu jira tsammani ko eh. to kai kai to sai da kike nan a wallahi wani magani ne ke so ya sha na gargajiya kuma sai ya ake so ya zai to shi kenan sai kin shigo ina jiran kyashi ana sanar da jama'a cewa sakamakon wata mummunar gobara da aka yi a otal ɗin sheke ayarka wadda ke nan babban birnin saryana a daren jiya cewa wanda bai ga ɗan uwansa ba ko 'yar uwarsa ba to ya je a sashin mutuware na asibitin koyarwa domin duba waɗanda suka riga mu gidan gaskiya allah ya ji kansu an ce maza biyu mata biyu لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه người này đi ra chưa Anh đang đứng không? Dạ, anh đang nghe nói gạo Hả? Eh, wallahi baka ga labarin kokarin da aka yi ba mijina ne kullum aiki yake yi kullum mai magana baya dawa da wani gaya ma kullum ne mai surutu ashe yana bin lalatattun matan banza suna wannan harkokin da su gobarar nan da ta kama ina zaune sai na ji an yi announcement wai wasu mutane sun kone <laughs> shine na zo na duba na tara haddashi ashe a cikin mutanen da suka kone wala haula wala quwwata illa billah ni ma abin da na ji kenan announcement na ji a rediyo aka ce maza biyu mata biyu abin da ya kani kenan duba ku da mata ta ciki kwanan ta biyu ban ganta ba eh? shi yanzu announcement a rediyo na taho to ainihin ce mutuwara watakila ka leƙa ko da ita a ciki la hawla wala quwwata illa billah dinaru dinaru da kike ci amana ta dinaru da kike ci amana ta in za ka mun ina ɗaya mun kuma na kawo ayyan mu bane inna lillahi inna ilaihi inna lillahi Assalamu alaikum. Dama kwana biyu ina so in yi kwanin ɗinki. Ai wallahi ka sabi neman. Shirin da yawa Khadija ya zo sa mata takalmi a ƙofar ɗaki har daji ya ɗauka kurto da ya shigo mana cikin gida. Ai wallahi na ji daɗi mun biya shi kuɗin shi kuma alhamdulillah. <laughs> wallahi tallahi na gode buka bindiga wallahi na gode mishi kuma na ji daɗi raba khadija ya da dadi da ya raba su ina ai wallahi na ji daɗi ke ni dai abubuwan ma sai suke zo min a sauƙi allah na gode maka <laughs> ko ba ki san wani abu ba wani aliyu shegiya nufi fita ni da zan kuma baɗa mata yaji a ido ta dinga mata ni wani tsamu ni wani tsamu ruwan sanyi shega suka ta ɗauke ta an yi gidan yanzu haka nake jin shi daɗi saka yau daga ni sai ɗana wallahi hmm. ke dai ƙale su sauraron sako na Khadija in ba ke ni ba zan iya ba lafiya yau ka dawo yau da wuri haka kai da zuwa amma ban ji daɗin abin da kika min ba gaskiya ban taɓa tsammani irin haka irin halin ke kyau tadi laifi ne ma laifi kika min ma ina jin abin da kika gama faɗa yanzu yanzu nan kin zo kin gidana kin kulla min makirci kin cuce ni ashe ke ce kika sa na zo iri-iri na zo na tsangwame 'yar mutane khadija ba ta yi min laifin komai ba ke kika zo kika haɗa mu makirci kika haɗa rigima tsakanina da ita har ke ce kika ɗauko takalma kika sa ƙofar ɗakinta dan na ce dan ne zargin ko wani ne ya shigo ɗakin ta haka halin gida ma yake auren nan fa ibada ne kuma idan mun mutu Allah zai tambaye mu ko kin ɗauka cewa idan mutum ya mutu an sa shi a cikin ƙasa shi kenan to akwai lahira akwai hisabi yana nan yana jira akwai wuta akwai aljanna wanda duk yi abin alheri Allah ya masa kaya da gidan aljannarsa wanda ya sharri Allah masa kai da gidan wuta to ni bi na aure ki bisa amana amma na zo na zauna da ki kuma kin ci amana ta don haka ban ga dalilin da zan sake zama da ke ba ki tashi ki tafi na sake ki daya na sake ki saki biyu na sake ki saki uku na ji da Allah ka hakuri tuba nake <laughs> sani abin da ya tana za ta kyawa kashin ka dubi allah ka dubi manzon allah ka dubi labarai kai tunani a abin da zuciyarka do allah do annabi ka san wani abu daga cikin abin da ke faruwa a gidan yaron nan nawa yi ido zai tun da kake saboda allah mm. na sani dole na kulle da kan yi shi mm. ni ne yi shi kuma ba wanda ya sani ba sima kawar bebe ita ce ta zata sami ni a wajen harkokina mm. ta jani waje da ita ce ta kai ta ce ga bukata ta kono ne za ta bani ta samu kuɗi masu tsoka ta bani ta cikin dare na haura wannan gida na laɓe na laɓe ta na gida ajiye takalma na kofar ɗakin wannan mata ta ta wuda hmm. ka na zage na zago na sake fita ba a kama da ba wannan shi ne abin da sani tsakanina da allah da ka tafi kasarin alaji ka san matsayin da ta iya shiga da iyalinta ku bayan wannan abu da ta haddasa alhaji na sani sanin hakan ne ma isa daga kirawun nake gama gaskiyar abin da ya faru saboda na ji arzikin na ga halin da yake ciki hmm. Khadija, na'am, ina da wasu tambayoyi da nake son na To Allah ita na sani. tsawon wani lokaci ne mace za ta iya yi kina ji lokacin da ya sayyidina umar shi ya ba da umarni waɗanda suka tafi yaƙi su dinga dawowa wata hudu to shi ya sa aka danganta abu da cewar mace za ta iya yin wata hudu ba tare da mijinta ina fata kin gane na ji kuma na ƙaru amma yanzu zo mu je daga falo don ban gama sauran tambayoyin ba amma ina fatan kuma kokari ne ko a na gama na yi nadama na yi kuka khadija domin ni mai zargi babu hujja ya gane turba ne mace za ta wa mijinta da jiya na sosai har ma ba ta sha'awar ƙara aure ba Ta ki jima mutane suna ta ko mallake shi ta yi ne ko ne ne kin gane ina ji wato na farko sannan ado kista sannan kuma biyar mm. sannan kuma shagwaba kin gane mm. tsafta na farko wato ya kasance ko ina a gidan ki za ki tsaftace shi yadda shi shi idan ya shigo zai ji daɗin shigowa gidan kuma ko wani bako ne da shi ba zai ji nauyin shigo da bakon ba. ban ɗaki kicin zuwa kayan abinci duk ki tsaftace su sannan kissa kissa kiwai bai ma san kissa ko ne ki ci gaba ba ta ina tambayin ki kin gane ko kissa kuma na bi kissa ki kasance duk abin da zaki kina ne kwantar mishi da murya ko wani abu ki nema a gurin shi ya kasance kin kwantar da muryarki yadda shi kanshi zai ji daɗin shiga wannan maganar ta sannan da ado da tsafta suna da bambanci ado shine wanda mace za ta yi na jikinta ya kasance mace ta iya ado yadda duk wata mace a waje idan mijinta ya gani ba ma zai kata a rashi ba tunda yana ganin duk wani abu da za ta yi shi a gidan shi ba ana yin shi sannan shawaba kin gane ku amma wa'annan abubuwan ba sa tabbata sai da abubuwa su ma guda hudu na farko biyayya na ji daya kin dai gane biyayya ai ba sai na tsaya na ji daya dai ina gaya miki bayani ku sannan na biyu ya mishi na biyu kenan ko? To na uku kuma. Kiyaye shi kuɗin shi. Ka riƙe min wannan lemu. To amma kuma da wa'annan guda biyu da kiyaye shi kuɗin shi da biya mishi buƙatar duk kusan tare a jere suke tafiya. Sannan na hudu kiyaye dukiyar shi. Na ji na hudu. Da ta da 'ya'yayen. Kya buɗe lemu mu sha mu ci abinci ba?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 ya samu cikakken kwanciyar hankali ke kenan to Khadija duk ya san abubuwan da kika lissafa mu wani ubangiji ya wake shi yau ga shi tsohon shekara ku ɗaya da rabi da ke a gidan ban taɓa ganin kin shi a wurin ɗa namiji ba shin Khadija ko sai na da wannan ƙaunar da nake miki me zai hana ki ji mijina mu zauna zaman kishiyoyi da ke ke kuma yasa ki sa a ki kishi abin da ya sa na gaya miki haka ta yanzu ina da mun kai shekara takwas da mijina bai taɓa sha'awar wani kishiya ko bai taɓa tunanin da ya aure a rayuwar ya ƙara mutu ya auren mace ba zama kishiya har ya yi dalilin haka har yasa yan wasu suke fasu kata wajen shi amma bai taɓa ɗaukar haka maganar su amma da ke na yarda da ke kuma na amince da ke shi yasa na gaya da mutane saboda na san kenkin a wajen na ba ki ci amana ta ba kai Allah sarki wasu ai ina da miji wato abin da ya faru jikina ya rame tunanina ya zurfafa haƙurina ya gagara baƙin na ya girmama zuciyata ta zurfafa kai ce wallahi dadi rashin ka ne ya raba ni da 'yan uwana mata abinci ya ce uwar hanji na face hawaye da ya zama abin sha na kullum haba ɗan uwa ka bara Allah ki ba mu guri Allah a gidan da allah daga hello gidan radio ne da allah na son magana ne da ko wani wanda zai yi bashi sanarwa eh sanarwar bata ne akwai wata mata ne da ta da allah na to to sunanta khadija eh, fara doguwa ta bata da wajen kusan shekara biyu kenan da da bata eh. na to to ba mu za a biya eh, na gode ida aiwa ki sani ba duk gyara da aka yi jiya ko ɗaya ban ɗauka suna da ina na ga darasin ba mai wuya ba ne bayani ne ba a kan akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa mafi alherin zance kaɗan amma kuma mai amfani kuma shi ke kenan shi ne da ki rike ba Khadija ce hankali shi shine kuma ni wallahi wani ko ɗaya daga ciki to ki bari idan muka je cin abinci muka gama duk ma da kole ta ana cigiyar wata mata mai suna Khadija ta ɓace yau kimanin shekaru biyu kenan ba a ganta ba yar shekaru ashirin da uku hadiza doguwa ce fara mai ɗan kauri ta bar gida da niyyar zuwa dubiyar maras lafiya don haka duk wanda allah ya sa ya ganta ya sanar da ita cewa mijinta alhaji sa'idu idris yana neman ta da gaggawa yanzu ni na abin da na ajiye a rai in har daji ba da kai shi ya zo ya same ni gaskiya ni ba zan iya ɗaukar kai in je gurin shi ba dan saboda yanzu idan na je zai zaga ko wata maganar nake sa in gaya mishi kuma zai ɗauka cewa kawai yawo na na tafi kin san yanzu ba a yi haka amma ba ka da kin yi tunani na ba wai dan namiji ba dan Khadija. daga jin sa'id ya sa cikiyar ki a rediyo shi kenan ki biki daga hankalin ki kai kullum shi kenan ke shi kenan sai tunani ga shi jarraba ya kusa kwanta da hankali ki kawai ba tunani ba dinga karatu ba wani na dama tunani shi ke gina wa wasu ban sani ba ne idan abin da nake so da ke ki saki ranki kawai yi karatu sai jarrabawa me da ni haba haba sakamakon gudunmawar da kake baiwa addinin Allah wannan makaranta take gayyatar ka a matsayin babban bako a wajen bikin saukar karatun ɗalibanta wanda za a yi ranar juma'a 20 ga watan jimada sani na wannan shekara a harabar makarantar allah ya ba da ikon halarta ni a ce wai zauna in fito cikin jama'a in yi karatu ni dishi ya fi damu ki kwanta da hankalinki ki saki jikin ki yi karatu to ai jama'a na jama'a me idan jama'a ni yanzu ni ba na saki jikina kina ga na miji na gida ba lafiya kuma ke yanzu ki za kina ta hankalin hankalinki ni na san tunanin mijinki kike kawai ni ko kona kullun shine Allah ya fito da shi idan ki saki zuciyarki ki zo ki karatu menene idan mutane lalle ki ma basu ke koyaushe sai ki dinga yi min zancen sa yanzu fa sai in gaya miki ma kwata-kwata fa ya manta da ni yanzu kwata-kwata ma ba ma na sa shi a raina saboda shi ma na san ya man ya riga ya manta da ai sai ba zai manta da ke ba yanzu alƙawarin saboda da manta da ke sa ciki a gidan rediyo ai ta ga magana kina buɗe rediyo za ki amma ai baki tabbata shi ya sa ba mamaki iyayenmu ne suka sa amma shi kan bai sa aikin sani ne su idi ta kuma manta da ke ba mutumin da zai ci ya manta da mutum wallahi ƙarya yake duk daɗin da ya ji da wata wanda ya aura ban taɓa manta da ke maka Ai Alhaji baka sa abin da ya faru ba. Hmm. Yau dai Khadija sun haɗu da mijinta a makaranta. Shi Sa'idin? Shi ne, a shi sa da zo na gaya ma fa. Wallahi na ɗauki wannan mota ta yi gaba shi ma ya ɗauka shi ya bi ta. Amma na ga sun yi wajen rayuwar tare.

barka da zuwa alhamdulillah ya hanya ya yi kyau wata eh, daga wannan na a ai saurara kawai a bayan ka gaba ki daya mun riga mun shi kuma fata dai ubangiji Allah ya mana gafara da baki ko ba haka ba eh. alhamdulillah <laughs> ka ce ga ka kazo eh, na a guje <laughs> ka tana shiryawa. Tana shiryawa? Eh, amma bari je duba ko. To, to shikenan. Sai da shigo ai. Ya da muna wajen ku kuwa. Ai da muna a alhamdulillah. To barka. Ko ina ga shi na wada. Eh to alhamdulillah. Sai kuma gidajen mutane da suna kawo suke to wannan ai sai addu'a ubangiji Allah ya hore mm, wanda gida ya rushe sai dai a ce Allah ya hore ya zai gina. Eh. Alhamdulillah.

alhamdulillahi alhaji sa'id da malama khadija mu yau a gaskiya ba mu da wato wani abu sai farin ciki daga ni har mai ɗaki na da jama'a gidana gaba da ah, kusan wannan baiwa allah ya kusan shekara ta biyu kenan muna tare da ita a gidan nan kuma wani irin riko muka yi mata ita ta sani to abin da nake roƙonmu da shi baki ɗaya Khadija ki dubi Allah ki dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki tuna cewa ga baki ɗayanmu daga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu koma wannan mai gida naki shi ya neme ki da Allah ya gano kuskuren irin abin da ya faru ne ko bai gano ba la'alla wani al'amari ne da ya zo masa wanda ya kamata ya biya zuciyar saƙuri zo neme ki wannan roƙon za ki duba Allah ki yafe masa irin duk irin abin da ya faru ku yafe wa juna domin a ci gaba da zaman aure dama haka rayuwa take amma me kika gani to na fata kai da ita za ku yafi juna kuma dama haka rayuwa take sai dai kullum a yi haƙuri domin in dai ana tare sai an samu saɓani sai an samu shaidanu na sarari da na boye ubangiji allah ya mana gafara gaba da abin da na gode saka da kuma allah ya bada lada alhamdulillah ni ne kowa farin ciki kuma zan ƙarasa da ciki bây giờ nó ra một khỏi thì là ai abang alhamdulillah ai irin abubuwan da ya faru a Khadija Allah ne yanke wannan al'amari domin a zahiri abin da na gani na ji kai abin da ta da hankali ƙwarai da gaske inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ji ana ruwa mu da sharri mutum da aji a wani domin cikin annabi da alƙur'ani Assalamu alaikum. Mun ka za su yi na Ya kwanan bauta. To, to alhamdulillah yanzu dai su kuwa ta tsari zamiyar ma zan ce ta tsari ko ba gaskiya ba ah, kamar yadda koyaushe nake faɗa ina nanatawa irin duk abin da ubangiji ya shirya yana nan a cikin lauyin mafuzu kuma sai ya tabbata da arzikinmu da talaucinmu samun da rashin da komai duk irin al'amura da za su same mu kyakkyawa da mummuna da wani yana nan a rubuce kuma sai ya faru ko ba gaskiya ba to wani al'amari ya faru kuma alhamdulillah ya zuba shi muna fata gani ga iyali to Allah wannan rubuwa da zan yi kar ta zama ita ce ta ƙarshe ai alhamdulillah muna da godiya kuma insha Allah zumunci ya tsakanin mu ya dore kenan daga kan mu har ƴaƴa har jikoki insha Allah alhamdulillah to ina ganin ina zumunci ne bulla kan wannan a insha Allah ya dai tsawon zira in dai da da bayyana shi Allah ya tsaya Assalamu alaikum. Assalamu Khadija kenan an zo gida za a ja an gida. an zuwa ta da zuwa. Congratulations. mata sanni dan ki dade ina magana kina ji shigo mana dan rage miki anya mana eh ka ke ko kina ji ana miki magana sai ka ce ba a garin nan ba Allah ki zo mu je dan rage miki anya kin ji Allah da Allah da to dan Allah ya shi za ku aiko min da shi kin ga yanzu mai wallahi na jira na amfani sauri nake sam dan Allah ku aiko min ku aiko min da wuri to ai shi ke to ina saurari. kin ji abin da ya faru kuwa me ya faru yanzu yanzu nan na ji a labari ake cewa jirgin sama ya faru. jirgi eh to wai yaran nan sun taho daga cikin jirgin nan amma kuma tsarin sunayen kawai sunan wanda yaron wani yaro da suke karatu nura da sura nura yanzu yaran nan ya mutu kenan shi dai yana daga cikin tsarin sunayen wanda suka mutu a cikin har da yaran da suke karatu da sunan nabisa da nura da wani yaro da yake yawan faɗan sunansa akwai mutanen fasu da libya yanzu dukkan na sun ƙone. in dai Allah ya musu rasuwa da ruwa ne da suke cikin jirgin wani ke tsin ko mutum ɗari biyar ne ya aka faɗa amma kuma yadda suka mutu mutum ko ɗari da hamsin ne ko su suka rayu ogo Allah ne masai yanzu iyayen wannan yaro ya za su ji wannan mutuwa ai ba su kaɗai aka yi wannan mutuwa ba mu ma har da mu. ƙaiƙayi ko kan mashaƙiya wannan shi ya sanya bebi ta fada a cikin wata mugun rashin lafiya wadda ta kai cewa bebi ta fara firgita har ta fara nadama yayin da nadamar ba za ta yi amfani ba Mm-hmm. kin ga mutuwa ta kada wani ballanta na rabu kina jin abin da nake baya miki ko kin ga wannan yaro kun zauna kun yi soyayya da shi kuma har Allah ya kawo ƙarshen rabuwar ku kin san kuma mutuncin ki ba shi ne zaman gidan nan na ɗakin shi ne mutuncin ki saboda haka dole ki ki fidda wanda zaki aura kin ga mu dai ba za mu saki a mu zauna da ke a gidan nan kina ji na sarai kuma kina ɗauka abin da nake gaya miki to dole ne babanki ne ya ce in gaya miki ni nasiha zan miki akan wannan maganganu tun kafin ran babanki zo ya ɓaci akan wannan zancen fitar da mijin gane ki fitar da mijinki saboda tun cikin girma da Allah tun kafin mahaifin ke fushi da ke gane ki fitar da mijinki ya na ga kuma da kai a kula ta zancen da kuke kin ga mata aure da ga mata kuwa shi ne ke gaya ce na ga babu cewar ta gaya miki na ba ki kwana bakwai ki fito da mijin da kike so a aura miki idan kika ki suna tabbatar miki da cewa duk abin da ya zaɓi miki haka za ki domin dama ni na riga na da cewa zan ba wani mutum idan ba na dan ko ba na sanata ba tare amma in kika ki to shi ke nan akwai wanda zan haɗa ki da shi in ji ko kuma ke ki takin zan da mata to zan da ɗan rana kun ji abu da mamu ke gara ma da Allah ya sa ina cikin gaya miki ya zo da kanshi da kanshi autan fuka-fuki lalata abokin tashi sima wadda ta yi ruwa ta yi tsaki wajen tayar da gobara a gidan sa'idu yau da ta ci gida domin ta zama abin kallo a gari kasancewar sun yi hadarin mota tare da ƙawarta bebi shi ya janwo tana kasta sauran samarinta kowa ya guje don haka ta zama almajira kuma abin kallo da Habib. Bayan gaisuwa, ina fatan kana lafiya. Bayan haka, ina fatan in ba za ka damu ba, ka zo gidanmu gobe da yamma domin mu tattauna wata magana ta musamman. Ka huta lafiya. Taka Nafisa Sa'id. Yau da ya cika ko kuma cikin shi ya zama shirin da a matsayin mata. duk da na ɗan shawala ko kuma ce na ɗan shawala ɗan ciko. Habib, dan Allah so nake kamanta da duk wani abin da ya Duk da mata al'amuran kuke a haka. Ko da ta ko da yake ma, matan ma da suka wuce, sai da sanin samun musulmi a kan. To bari kuma wannan zamani ko kuma ce wannan lokaci. ce masa duk ya riga ya wuce a yake ba don samun zuriya ta gaba Allah ya ji. Ije kwanan biyu talar da ke da samun addu'a. Zai rinka siya zamo ba na dama ni da khadija sai daru salama wato ke nan ba mu ba husuma sai ce ku gama mu ne kawo ko wani malam a cikin tashin hankali yanzu ni ma wata ta ce ka khadija ta rasu ni dai ni ne kama na kuma dan uwan na sunan shi zo mu faɗa ma cewa ya tuno mu Allah ya mata rasuwa ta rasu na billahi wa na yi raji'un da shi ta rasu ta rasu ne yau to kamar ne sanadiyar rasuwa ta ai alhaji ba za ka so biya masu kawai sai dai mu taron ne mata addu'a Allah bai ji kanta ya gafarta ba hikarin gaskiya alhaji abin da ke akwai hmm. mahaifiyar mu ta yi mummunan rasu domin ta mutu a cikin mummunan yanayi subhanallah subhanallah kuma mugunyar ma tana fita daga ta. dan abokan zamanta ma guje mata suke dan makwabtanta da tafiya suke saka banta a cikin irin wannan mummunan hali

can aljanna mun je mun yi ziyara